Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Shaƙuwa ce kashi na goma sha ɗaya. Tuni idanun Saji ya soma karuwa domin ko ana iya kiranta karɓar kyauta a koda yaushe. Gashi ta sha burin mahaifinta ya gani ya raka su karɓa tare. Gana haka Yansin ya shema a sauran mota kafin ta ce, Oh no, my Saji, kin san ba son ganin ki cikin damuwa. This is your day. Don't let anything run it for you. Beside, mu mun zo ai, ga su billions ɗinki. Waya all here for you, sweetheart. Tada kai da ta kafin ta ce, Aunty, what if aka kira ni karɓar kyauta? Babu dadi. Aunty, babu momi na, sannan shi ma baya nan. Wa zai raka ni amsar kyautar? Hannayenta Shima'u ta riƙe cike da kisa kafin ta ce, My Sajin, ni zai raka ki karɓa, kar ki damu. I'm here, I'm here for you, sweetheart. Kar ma ki ɓata ranki kin ji, waya ko sai ɗinki. Ni da Jamal za mu raka ki gaba ɗaya da zaran an kira ki. Haka Shima'u ta ringa kalmin Sajida da makirci har ta yarda da ta koma wajen zamanta. Amma zuciyar ta fama yake da haushin mahaifinta da Maryama. su ci gaba da abin da take yi ta yi. Gaba ɗaya sai ta tsinci kanta da jin nauyinsa. A hankali ta jiyo idanunta na ga ƙasa take faɗin sanin da zuwa ankur. Har lokacin murmushi bai gushe saman kyakkyawar fuskarsa ba, don takowa yana mai karantar yanayin da ta tafi. Kafin ya amsa mata gaisuwarta, ya kara da congratulations, Allah ya sanya albarka. dan murmushi ta kuma kafin ta ce amin na gode uncle kasa cewa komai suka yi daga ita har kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa ita dai maryama nauyinsa take ji yayin da eti ya rasa me ke faruwa da shi al'amarin maryama hajiya ce ta karaso cikin cancaɗewarta da leshi mai kyau da tsada abin da ta abin ka fara farar fata sai ta yi kyau sosai yanayin jikinta eti ya ɗauko sam jikinsa bai nuna tsufa takowa take tana faɗin a'a a tahiru ka iso ɗin ne ai sai mu yi mu tafi kar mu kuma latti ko ta shi tana gyara ɗaurin ɗan kwalenta jikin madubin windo ɗin ba Maryama kawai ba har ta AT sai da Hajiya ta basa dariya in take karkata ɗaurin ɗan kwali dan durƙusawa ya kafin ya gaida ta Hajiya kam hankalinta fa sam na ga da ɗauri take amsa ma AT gaisuwarsa Hajiya ke ma za bikin yayin ne ya tambaya sanda ya miƙe tsaye karkatowa ta ta dube ta da kyau kafin ta ce a tahiru mu ce mu tafi babu lokaci ba na son dogon zance ya kuma kai ma ka je balle ni maryama kam ta shige ta ɗauko graduation gown ɗinta da ɗan hular yati da hajiya suka ƙara sayan da Yati da Hajiya suka yadda ya faka motarsa. Daga can yake hangonta yadda ta yi kyau sosai, ta ɗan naɗe wuyar ta da farin bel. Sosai rigar bikin yayin nasu ya mata kyau. Tana shiga ATM ta da mota suka wuce. Shiba'u dai sam hankalinta baya jikinta, burinta kawai ta ga ya ce da wannan tsinaniyar yarinyar. Na aka soma kiran ɗalibai ana ba su kyaututtuka da kuma testimonial su na kammala sakandare. Ana ta kiran ɗalibai ɗaya bayan ɗaya har aka iso kan sajida. Shima'u ta uwa hannun su Jamal da ni'ima suka nufi stage gaba ɗaya har da sajida da ke ta faman kallon ƙofar hall din Ko dadin ta zai shigo shiru. Haka ta karɓi takardar shaidar ƙarasa karatunta na sakandare da kuma kyaututtukanta babu dadinta. Ƙwala da takaici tab suka taru mata Shiba'u sai karantar ta take tana jin daɗi. Sanda su AT suka shigo hall ɗin, daidai lokacin aka soma kiran Maryama ta karɓi nata sa kyaututtuka. a matsayinta na ɗalibar ta fi kowane ɗalibi ƙwazo. Ana kiran ta daga can baya ta ɗaga hannu ta amsa, gaba ɗaya hall ɗin aka ji ana duban su daga can yadda suke tsaye a bakin ƙofa. Babu abin da ya fi ƙona ran shima'u kamar yadda ta ga hular Maryama a hannun AT, wato ma shi ya riƙe mata. Sajida kuwa babu abin da ya fi ƙona ranta kamar yadda ta ga dadinta da Hajiya sun ɗunguma sai kamar yama karɓar kyaututtukanta. Sai hotuna ake masu don babu shakka ta amshi kyaututtuka masu yawa. Jamal ma ya riƙo hannun Ni'ima suka kutsa ana yin hotunan da su. Ya ya kasa rufe baki nan ya ɗauki Ni'ima ya riƙe a kafaɗarsa yayin da Maryama ta kamo hannun Jamal aka masu hoton. Hajiya na gefe ta ta kare. Su Fadila kuwa sai faɗi suke yi sun yi kyau. banda harararsu babu abin da sajida take yi shima'u uku sai karantar ta take yi a hankali ta siɗaɗe ta fice ta wani ƙofar da ke gefe da ita kaɗan waya ta ciro ta latsa bugu biyu ya ɗaga hello kana ji na yanzu za ta fito kai duk yadda za ka yi ku bangaji juna ka gane ai i don't have to remind you daga haka katsewar ta kafin ta dawo cikin hol ɗin ta ƙara sayan da sajida ke zaune can ba tana hawaye ta zauna haɗi da dafa ta kafin ta kai duban ta ga Eti da ke faman gaisawa da manyan mutane irin su Deputy Governor su Speaker State House of Assembly. sai ta dago tana duban ta kafin ta ce anti ki gani fa ko ne mata ba su yi ba wallahi na tsane su. Shema ta ta dafa ta cike da kisa kafin ta ce kar ki tsane su wancan makirar za ki tsana ita ta raba ki da kakarki sannan tana ƙoƙarin raba ki da babanki amma ta Allah ba ta ta ba Allah ya ga zuciyarki ba ki rike ta da komai ba sai alkhairi ita kuma ta miki halin yan adam butulu yanzu abin da nake so da ke kar ki nuna ma dadin ki komai ki tashi ki je waje ki refreshing dan kar ma su gane kuka kika yi they might be thinking you are jealous of Maryama tunda ta fi ki yawan kyauta especially Hajiya sannan da yamma I have a surprise for you ta ƙara shi tana wani murmushi Gada mata kai tai kafin ta miƙe ta fice. Hajiya tana zaune tare da Jamal sai raba masu snacks da drinks ake yi. Maryama ko sai tambayar su Fadila take ina suka gano Sajida. Fadila ta taɓe baki ta ce ask me again. Ni ina ruwana na san yadda take. Kila tana wajen wannan antin nata mai ƙirar aljanai. Sauran ƙawayen sai dariya suke Maryama kuwa ba ta fuska ta Fadila ta taɓe baki ta ce na yi sabi ta dubi man ta ce ci gaba da ɗaukar mu. Maryama ta sauke mata dandun wasa ta ce za ki sani ne. Idin na sanin, kun fi kusa ke da ita, ni kan ba kyale ta zan yi ba, kin sani. Cewar Fadila. Fitowa ta kenan tana faman share hawayenta, ta ta ta bangaji mutum. Sauran dagowa ta yi da niyyar masifa don dama a wuya take. Fuskar da ta yi tozali da shi ne ya hana ta furta ko da kalma ɗaya. Jack ta tsaya tana bin sa da kallo. Durƙusawa ya ɗauko mata hanki ɗinta da ya faɗi ƙasa, ya karkaɗe kafin ya miƙa mata yana marmashi. Ya kashe ‘yan mata da manyan mata ce. Sorry please, ki haƙuri. It was intentional. bata san sanda marmashi ya kubce mata ba cikin sauri ta shiga girgiza kai tana faɗin karka da an babu komai buzu ya marmasa kafin ya ce ayi sho bata samu zarafin amsa masa ba saboda tsabar gwarjininsa da ya cika mata idanunta sai kiɗa masa kai ta yi alaman i e. kamar na gane fuskar ki ya faɗi yana kura mata idanu ɗan marmashi ta kafin ta ce a gidan hajiya ko exactly ya faɗi yana mai faɗaɗa marmashinsa haɗi da shafa kwantaccen baƙin sumarsa congratulations ashe ke ma har da ke cikin ɗaliban da ake yayewa Ɗan murmushi ta wanda ya fi kama da yaƙe kafin ta ce, Na gode, ka ƙarasa ciki, Maryama na ciki, ina ce wajen ta ka zo. Ɗan jim ya kafin ya ce, No, ai ban ma san tana kan da yau ba, don ba ita ta gayyace ni ba. Wata cousin ta ce na zo mata, kuma mun haɗa har mun yi pictures, amma yana ya na ganki haka. Yau rana farin cikin ki ne, kina looking sad, lafiya dai ko? Kasa ce masa komai ta sai sa a fisge da ta yi. Ɗan gyara tsayuwarsa ya shafi sajensa kafin ya ce, Ki yi haƙuri idan na maki tambayar da baki so ba ne. Oh maybe na shiga hurumin da ba nawa ba. I'm only concerned about you ne. A beautiful, a beautiful girl like you, fushi bai kamace ta ba. Cikin siga mai cike da jan hankali ya maganar. Ɗago kai ta ta tana mai tambayar kanta. Did I hear him right? Ya kira ni beautiful? Ganin ta yi sakare tana kallon sa yasa shi sakin wata marmashi kafin ya ce, Miss Beautiful idan ba za ki damu ba, mu karasa ƙasar bishiyar can. Ina da muhimmiyar magana da nake so mu yi. Daga yadda take zaune ta hange su daga daga masa babban yatsa ta alamun jinjina. Ganin Sajida ta bayansa kamar raƙumi da akala. Saurin miƙewa Shima'u ta laɓe a wani ƙofa don ta san idan su AT ba su ganta ba za su yi tunanin tana tare da Sajida don kar ma su neme ta. Daɗin da ta ji AT manyan mutanen nan sun hana sa barin wajensu. Hajiya kuwa tana tare da jikokinta. Maryama ko su Fadila ba za su bar ta neman Sajida ba tunda sun san da ganganta ta taho ta bar Maryama. Kin yi shiru Miss Beautiful. Ni fa friendship kawai na tambaye ki nothing more. Ko shi ɗin ba zan samu ba? Cike da yaudara yake kalaman nasa. Ɗan marmashi ta haɗi da rufe fuska da tafukan hannu kafin ta ce, A'a ba haka bane ba, kawai dai, I'm not comfortable ne tsayuwata da kai anan, dan ban saba ba, kuma dadina na na cikin hall, yana iya fitowa any moment. Idan ya gani da kai anan, he might be thinking otherwise. da kai kafin ya ce na fahimce ki Miss Beautiful, yanzu fara na baki lambata tunda kin ce min baki da waya. Idan kin samu hali sai ki kira ni. Ya magana haɗi da buɗe backseat ɗin sabuwar motarsa da Shema'u ta basa. Ya ɗauko takarda da fen ya rubuta mata lambar ya miƙa mata. Karɓa ta tana kallon takardar da murmushi a saman fuskarta. Ta ɗauko ta dube shi kafin ta ce, wani suna zan saka maka? Ko buzu zan saka maka? Ta ƙara sheti singli. Dariya shi ma ya kafin ya ce duk sunan da kika saka mai is okay by me Miss Beautiful. Ganin Eti ya miƙe yana musabaha da mutanen alamun sallama yake musu, ya sa shi ma'u saurin cirowa ta shiga neman layin buzu. Ganin Shema'u ce mai kira ya sa bai daga ba, sai duban sajida ya kana ce Miss Beautiful, mamsita tana kira, ni zan wuce sai na ji daga gare ki. Nan suka yi sallama a cike da farin ciki, sajida take kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha saboda murna. Kai gaba ɗaya ta nemi bakin cikin da kake ciki ta rasa. Nan ta tunkaro ƙofa ya sa shi saurin fitowa ta nufi sajida. Nan ta jiyo AT na tambayar sajiya. Saji ya have you been? Muna ta neman ki a ciki daga ficewa pressing up. Ta tambaya cike da nuna damuwa. Hannun da Jajiya ta riƙe cike da farin ciki take faɗa, "Anti zan faɗa miki idan mun je gida." shima'u ta wani juya idanu kafin ta ce, "Dota, da gani dai kina cikin farin ciki, waya mu ƙarasa." A tare suka ƙarasa cikin hol ɗin, sai sannan Sajida ta ƙarasa ta gaida eti da Hajiya. Mai hoton da Shima'u ta kira ne ya so ma ɗaukar su. Sajida ta riƙo hannun Shima'u ta ce, "Anti family fig." Murmushin yaƙe Shima'u ta yi, ta ƙarasa gefen eti ta tsaya haɗi da dafa kan Jamal. Sajina na ɗaya gefen yayin da Ni'ima ke hannun eti Ko da aka zo tafiya Hajiya Hajiya cewa ta su tafi su. za su shiga tasi. Dan ma motar ba isa su zai ba. Firiyati ya ki tafiya ya dage sai dai ya kai su Hajiya da Maryama. Hajiya ma kin aminta ta ta ce ko dan ni'ima ai gwara ka ya kai su. Dan dai ita da Maryama ne za su shiga tasi. Eti ya dan yi jim rashin direba ɗin nan ya so sa. Kai dole ma ya canza direba ya sama ma Hajiya standard. Wannan sai ya ciro aljihu ya shiga neman layin Ashpak. Ya koyi sa Ashpak na kusa da makarantar. Suna gamawa da Ashpak ya ƙaro rumfar su rumfar da su hajiya da Maryama suke karfin kafin ya sanar da su. Abokin aikinsa zai zo har nan ya ɗauke su, Yanzu zai ƙara su. Hajiya ta amsa masa kafin ta masa a saukan lafiya, suna wucewa ta taɓe baki. Ina, ita ma ita ina haɗa hanya da wannan mai roba-robar fuskar. Fuska uwa an yi barin hoda, tsaki ta haɗi da kau da fuska. Maryama ta bi ta da kallo tana mamaki da dariyar halin Hajiya. Wasu ‘yan mata biyu Ashwa ya tambaya ko sun san Maryama, Aka yi sa'a genius su ne masu shirin shiga aji shida. Na suka yi daraktin Ashfaq har rumfar da su Maryama suke. Mutuwar tsaye ke yana duban Maryama da ke kokarin bubuɗe kyaututtukan da Hajiya ta bata. Tana faɗan ta bari sai sun je gida. Bai san dalili ba amma ganin wannan budurwar ya sa shi tsananin faɗuwar gaba. Gani yake tamkar ya taɓa ganin fuskar a wani wajen. Sai da Hajiya ta dube sa tsegeye ganin yadda yake bin Maryama da kallon ƙwararla kafin ta ce malam lafiya dai ko? In ji ka ba mayi bane don yanzu duniya babu yarda. Na hankalin Maryama ya dawo ga mutumin da Hajiya ke masa magana. Sauran sai ta kansa ya kafin ya so da Hajiya, ya sanar da ita shine wanda Dr. Tahir ya turo don ya tafi da su. Hajiya dai dubansa kawai take idan ta ji a Tahir ya ce abokin aikinsa zai turo. To wannan bai yi kama da likita ba san Ya tara kasin ba. Sannan da alama ba a taje kasin ba. Duk sun dunkule waje guda domin kuwa duk wanda zai bar kasin ba yana gyarawa ba karamin kyau yake masa ba. Amma na wannan san babu gyara. ta san dai likitoci da tsafta da san gayu. Wannan kam ba haka yake ba. Jiyo murya Maryama ta suna gaisawa da mutumin. Cikin sauri Hajiya ta katse su da faɗin, kai wannan ba kai ba likita bane. Yo likita ne za za mu gansa haka babu gayu. Kai ko baturen nan ya ga likita ya ba nan bature ya ga likita ya bar sa wajen gayu. Maryama sai tamke hannun Hajiya take tana mata magana ƙasa-ƙasa cewa ta yi shiru amma Hajiya ta kasa sai zuba take yi. Kai wannan kai ɗan yankan kai ne da ganin ka. ko kuma masu garkuwa da mutane kidnappers. Hajiya don girman Allah ki yi shiru. Maryama ta faɗi cike da ɓacin rai. Shekeke Hajiya ta dube ta kafin ta yi magana a shifak ya sauran faɗin. In babu damuwa bari in kira dakta in sai ya muku bayani. Ya ƙara shi magana yana ciro waya a aljihunsa. Maryama kuwa takaicin Hajiya ya cika ta fam. Eti na daga na daga waya Ashfa ya miƙa ma Maryama ya ce ga dakta ɗin nan. Hajiya ba faɗi take ya dai da mashiga motar nan ɗan yankan kai. Maryama kan miƙa ma Ashfaq wayarsa ta yi bayan sun gama magana da Eti. Ta duba Hajiya baki a ture kafin ta ce, "Mu je Hajiya, kar mu bata masa lokaci. Kila na da wurin zuwa." Yoshi a tahirin ya san yana da wajen zuwa ya kira mana shi, ke nifa wannan sam ba da zubin likitoci. Cike da takaici Maryama ta soma tafiya don tuni Ashfaq ya nufi yadda ya faka 'yar Hennessy ɗinsa. Har suka iso gida Hajiya bata daina zuba ba. Maryama kam sai ta bari Hajiya ta shige ciki kafin ta dubi Ashfaq ta ce uncle uncle dakta dan Allah ka yi haƙuri wallahi haka Hajiya take dan Allah ka yi haƙuri amma gode sosai dan murmushi ya kafin ya ce haba da ki daina bani haƙuri filis a yajiya ta yi gaskiya domin yanzu duniya babu yarda da nan tunanin ganin ƙoƙon kan nabila da ya a ɗakin dadin sama na neman faɗo masa yasa sa sauran kau da zancen da faɗa kin ga sunana ba uncle dakta ba sunan ashpak just call me ashpak da ido waje Maryamu ce kafin ta ce to ai kai abokin uncle ɗina ne, kaga kai ma ka zama uncle ɗina. Murmushi kuma yi kafin ya ce ai uncle ɗinki ya fi ni tsufa, amma tun kin ce haka ki kira ni da yaya Ashfaq. Murmushi ita ma ta kafin ta ce shikenan yaya Ashfaq. Murmushi ya kafin ya yi congratulating ɗinta. bata tsaya biye ma surutunsa ba, ta shige ciki don ta sanya zajiya sai ta kawo wani zancen. Ashba kuwa kallo bita da shi har ta shige kafin ya shige cikin motarsa, ya tada ya tafi. Sosai aka kawata gidan da decorations Shema'u bata sama bata sama bata kasa. Tsayin daka ta yi a wajen ganin komai ya tafi daidai. Kai tsaye ɗakin Sajida ta wuce yadda tattara Sajida na shiryawa cikin sabuwar gown ɗin da ta saya mata. Wow my daughter is now a young lady. Sajida kin gane kika yi kyau? Son kowa kin wanda ya rasa. Masha Allah diyata. Ta ƙara shi magana tana ɗaura ma Sajida bel ɗin da ke tsakiyar rigar. Sajida ta rungume ta cike da farin ciki. Don yin wani daɗi take ji buzu kusa zama mallakinta. Rike hannun shi ma'otai suka zauna saman saman kucin ɗin da ke ɗan gefen wardrobe ɗin kafin ta soma faɗin anti. Hakika lokacin da momi ta rasu na ɗauka shi kenan ba zan kuma samun gurbin ta ba. Sai gashi Allah ya kawo mana ke. Anti we can't repay you what you are doing, doing for us. You sacrifice a lot of, for us. You, you prioritize our, our own happiness first. Kin yi lagiletin aikinki duk a saboda mu. Kin baro ham ɗinki kin dawo namu duk don mu ji daɗi. Anti kamar yadda kike son farin cikin mu, ni ma ina son ganin ki cikin farin ciki. Ina fata wata rana ni ma ne miki abin da zaki ji daɗi. Cause good people like you deserve to be happy. Ta shi tana kallon cikin idanun Shema'u oh, da tuni sun kawo kwalla To ma saurare, a nan za mu dakata. Ni ma me ba nake muku fatan alkhairi. Bismillah.